بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ناكشي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا <clears throat> من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi bakwai ga watan al a wannan sabo shekara ta 1432 muna roƙo Allah ta'ala da ya nuna mana farkon ta haka Allah ta'ala ya nuna mana kuma ƙarshen ta lami lafiya Allah ta'ala ya gafarta mana laifin abubuwan da muka gabatar a shekaran da ya gabata na alkhairi Allah ta'ala ya ya lada haka ta haka wata rana sai lissafin yau mutum kwanan shi kaza kuma da barin duniya Allah ta'ala shi ya fi mana kuma yau goma sha biyu ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu tashi a babi na goma sha uku a cikin kitabul biyu a wannan littafi mai albarka muwatta malik babu ma ja'a fil muzabanati fil munazabati ah, fil wal muhalaqa babun da ya zo zai mana bayanin almuzabana da almuhalaka almunazaba mufa'ala ce kamar yadda almuhalaka ita ma mufa'ala ce idan ka ce mufa'ala abun da ke faruwa ta ɓangarori guda biyu mai sayarwa kaga mufa'ala kenan jalasa mujalasa jadala mujadala khasama mukhasama kenan qatala muqatala muqabala masdarin haka yake idan aka ce almuzabana suka ce shine daga azabin idan aka ce azabin shine addaf'u bi shidda ko addaf'un shadid ingijewa ingijewa kuma mai karfin gaske ta yadda a lokacin da mutane guda biyu ga mai saya ga mai sayarwa idan mai sayarwa ya daki hancin mai saya to haka daga baya shi mai saya zai so ya tunkuɗar da cinikin cewar ya fasa shi kuma mai saiwa zai tunkuɗa ciniki a matsayin ya sayar da shi ƙungani ku ku ne almuzabana suka ce daga azabin ne azabaniya. sanad uzzabaniya almuhalaka kuma daga alhaqlu ne idan aka ci alhaqlu shine ko dai lambun ko abin da aka noma a lambun wasu kan kira alhaqlu a wannan babi din da sunan lambun da aka yi gonar ko kuma alhaqlu abin da aka shuka a gonar bayani zai zo kan kowannensu su قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة والمنازبة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا عبيد الله ابن يحيى الليثي يكي حدثني يحيى عن مالك yake cewa yahya ibn yahya al laysi ya karanta da ni wannan daga malik an nafi daga malamin malik shine nafi maula bin umar ana abdullahi bin umar radiyallahu an daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha anal muzabana ya hana cinikin muzabana mai ce muzabana wal muzabanatu bai'u tamri bai'u samari bitamri kaila idan aka ce muzabana shine a sayar da ɗanyen dabino da busasshe da awu kunga musman bil musman a sai da ɗanyen dabino ka ba da ɗanyen dabino a baka busasshen dabino wannan shine al-muzabana a wannan fasara kamar da ibn abdul bar al istizkari ya tabbatar da haka amma inda a ce danye da danye ne fa inda a ce busashe da busashe ne babu da sharɗan kuma ba fifiko tsakanin su eh nam to amma mun karanta a baya idan aka sai da danye da busashe to ai idan danyen ya bushe shi ma ba zai ragu ba wa bai alkarmi bi zabibi kaila haka nan da sai da alkaram alkaram shine inabi mutum ya sayar da inabi a bashi zabib wa ne an malikin an dawud bin hussein an abi sufyan maula bin abi ahmad an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة والمحالقة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحالقة كراء الأرض بالحنطة وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين بن عن داود بن الحسين daga Dawud dan Hussein an Abi Sufyan wani hadisin daga Abu Sufyan Abu Sufyan sunan shi Wahab ko kuma Qazman magana guda biyu malamai suka yi Maula bin Abi Ahmad yantancen bawa ne na Ibn Abi Ahmad shi Ibn Abi Ahmad sunan shi Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kara mushi yadda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ha'anil muzabana ya hana cinikin muzabana wal muhalaka da cinikin muhalaka nau kenan wal muzabanatu abin ko da ake nufi da muzabana shine ishtira'u samar bi tamri a sayar da ɗanyen dabino da busasshe fi ru'usin nakhal tun ma ɗanyen yana kan itatuwansa eh wannan shi ne mun maimaita ya halatta a sai da dabino a yana kan itatuwa idan izahmarra kun gane ko ko idan talatu furayya ko iza bada salahu amma wannan in za a sai da shi da kuɗi kun shuru in za a sai da shi da kuɗi yau kuma ana maganar sai da dabino ne da dabino sai nuna mana ba a sai da ɗanyen dabino da busashi nan da ya ce fi ru'usin hal ana yi tabari da shi cewar eh sai idan dabino yana kan bishiyarsa amma idan aka tsinke shi yadda a ƙasa ko da yana ɗanye halatta sai da shi da busashe ungwana ya zama laisa lahu mafhum kenan wal muhalaqatu idan aka ce muhalaqa shine kira'ul ardu bil hinta mutum ya karba hayar gona ya bayar da hinta ya bayar da alkama karba hayar gona a baka alkama a matsayin ladan gona

yanzu ba wannan yanzu ana magana ne akan akan me yake da suna akan me za a karba eh ko ba haka yake magana ba yanzu me za a karba hatsi za a karba ko kudi za a karba bari mu kai babu Wa sani عن مالك an ibn shihabin عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المزابنة والمحالقة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحالقة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب رضي الله رحمه الله فسألت سعيد بن مسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق, والورق فقال لا بأس بذلك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دغ ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري أنس... إيه؟ ابن شهاب كينا shehu kenan malamin imam malik ibn anas an sa'id ibn musayyab ai karatu kenan a ce kana da ai duk karatu ka kace baka da malami kuma karatu ya tashi aiki kenan anna rasula kai da ne ai duk karatu ka kace baka da malami karatu ya tashi aiki aiki cila anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha anil muzabanati wal muhalaka muna ta karanta ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ya hana ya hana a hadisin farko malam malik shine nafi a hadisi na bifa Dawud bin Hussein a hadisi na uku fa Ibn Shihab ma'ana imam malik ibn anas ya rawaito hadisin daga malamai daban-daban amma an ka koma can zuwa ga sahabban ko dai sahabin ya zama abdullahi bin umar ko ya zama abu sa'id na khudri kun yi shiru a hadisai guda nawa guda uku to wai fassarar muzabana da aka ce wal muzabana tushkira uthamar bitamri magana waye cikin hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuwa magana sahabi ce fassara sahabi ce an gane tambayar gashi na ha'anil muzabanatu wal muhalaka wal muzabanatu abinda ake nufi da ita muzabana din ba shine tafsirin muzabana ba bayanin ta kenan ishtira'u samar bitamri shine a sai ɗan itatuwa na dabino ɗanye a sai da shi da busasshe wal muhalaqatu abinda ake nemi da muhalaka ishtira'u zar'i bil hinta shine mutum ya sai gonar da zai noma ya ba da ita da alkama wastikira'ul ardi ko karban hayar gonar bil a karba da alkama to wannan fassarar da aka yi shin magana ce ta sahabi ko kuma magana ce ta manzan Allah sallallahu alaihi eh to idan magana sahabi ce za ta zama na dole a sallama mashi domin shi rawaito hadisi din ka'idar suna cewa wanda ya da hadisi fa akan yi la'akari da fassarar shi domin ya fi kowa fahimtar hadisin tunda a gaban shi aka faɗa kun fahimci wannan da kyau ko yawwa zai zama na idan ku lura idan sahabi ya rawaito hadisi ya fassara da kuma wani sahabin da ba shi ya rawaito hadisi ba ya yi fassara hadisin kun ga in ababen tarjihati ne to haga lalle sahabin da yi fassara hadisin da ya rawaito za ga magana shi tafi karfi akan wannan maganar akan wannan matsalar akan sahabin da yi fassarar hadisin da ba shi ya rawaito ba kuma kun san akwai abin da zai sa haka sosai da sosai shi wanda iro ya tufa a gaban shi ake komai in tambaya ce a gaban shi aka yi in wani abu annabi nasu ya nuna da hannu wani abubuwa da yi duk da a gaban shi aka yi za ga ya fi fahimtar hadisin kan wani wanda ba shi ba to yanzu dai mun fahimci almusabana almuhalaka fa

ko ya da hatsi kai dogon haka haka shi din yake so yake amma sai ta sai ta bin sha tale tale to kun ga yanzu nan abin da za a karba shine me hatsi a lokacin da ka ba mutum hayar gona ya noma me za ka karba ladan gona eh duk da cewar muna da kitab a can gaba muna da kitab mai zaman kanshi a can gaba sunan shi kitabu gashi nan kitabu kira'il ard a shafi na 652 sunan kitab din kenan kitabu kira'il ard kitab ɗin da iya bayanin yadda ake karɓan hayar gona gaba ɗayanta mun sha mai ta wannan zai nuna maka musulunci bai ya kammala komai komai an kammala maka shi kawai hayar gona ta yadda kai kana da gona amma ba za ka noma ba to shin me za a baka ladan gona a baka hatsi ne ko a baka kuɗi قال ابن شهاب رضي الله رحمه الله فسألت سعيد بن مسيب سنة بي سعيد بن مسيب أن استكراء الأرض dangane da karɓar hayar gona da bayar da kuɗi wal bizahab da bayar da zinariya walwara ko kuma bayar da azurfa wanda yake zinariya da azurfa sune matsayin kuɗi naira da dala da riyal da sauransu sai na tambaye ala gaba ta malam to yanzu ya halatta kenan a karɓi haya gona da kuɗi faƙal sai ya ce shiwa kenan la ba asa bi zalik babu laifi akan haka mana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke sun fi tsafta shine in mutum zaka ba shi hayar gona to ku yi magana a kan kuɗi zai karɓa amma zai baka naira kaza eh kun shuru a wannan zai fita sosai da sosai duk da cewar ba za ka iya cewa ne hanya ɗaya-ɗaya da ake da shi ba amma muna maganar wacce ta fi kwanciyar hankali sama da ya karɓa ya baka amfani an kuka da shi a farkon damuna zai karba zai baka dubu goma sai cire dubu goma ya baka an kuka da shi kuma ya karba in an noma ya baka buhu biyu yana noma sai ya noma rabin buhu Eh. kun yi shiru eh. ta ashe kuma kun ga yanzu yi da kudin ya fi an fi abin na ku alaikun salam nam hayar gona nam hayar gona hayar gona eh eh. Eh. eh shi zai noma shi zai kaza shi zai eh kawai abin da sahara kawai mutum zai yi shi zai shara gona shi zai kone shi zai kai taki shi zai komai da komai amma da sashen yoruba oye kudu yoruba ba haka bane musamman kamar wanda haka kuma akwai wani tsari da suke yi na قال مالك رحمه الله عز وجل نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيء بشيء مصمم من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو الأصفر أو الكرصب أو الكتان أو الكتان أو القذي أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لربي تلك السلعة كل سلعتك هذه أو مر من يكيل من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا ساعة لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه ذلك حتى حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد عن تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخل mun ji abin da ya shafi kan abin da ya shafi kirawul ard bayanai za su zo nan gaba sosai da sosai musamman muna da babi din raka mun je can babi din da izinin Allah ta'ala za mu faɗaɗa magana da kan abin da ya shafi kirawul ard da bangarorinta daban-daban kun gano wannan kun ga nan an faɗi bangare guda shine na na yi da kuɗi kun gane ko to ya halatta kuma a yi mai ka faɗaɗa su noma raba ya halatta a yi noma raba in an tashi raban shi noma shi gona shi ce kai kuma iri kake da shi ga kan makara da iri ka fito da mana ta faɗa man baka da inda za ka yi gona sai ce to ga gona a raba a ka noma idan aka noma za a raba abin da aka noma gida uku kai da ka noma ka ɗauki kashi biyu shi mai gona kashi ɗaya ko shi mai gona ya ɗauki kashi biyu kai mai noma kashi ɗaya eh? ko a raba daidai <laughs> ko a raba daidai kaga nisfin nisfin kenan idan aka ce mai gona ya dauki ɗaya ya dauki fulus kenan mai mai noma ya dauki fulufan ko mai noma ya dauki fuluf mai gona ya dauki fulufan eh <laughs> kaka ya ba ya fulufan <laughs> idan lam fil kenan <laughs> kun gane wannan wannan tafsilat din da dai abin da ya shafi abin da tunda imam malik ibn anas ya gina babi akan shi da ya izinin Allah ta'ala maka je can sai bayanin zai fi fitowa sosai da sosai kuma lokaci ya ja akwai waɗanda suka ɗauki bashi jiya na rahabiya saboda ka bashin zamu karba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik